Bismillahir Rahmanir Rahim. Dauɗar gora. Babi na hudu. Sai dai rashin zaɓi ko bakin zaren kamawa ya sa shi fahimtar tsohon na masa nuni da shiru ne kawai a zuba ma sarautar Allah ido, don shi ne kawai gagar misali. Kwanaki biyu kenan da dawowar Iffa gida, inda dawowar tata ta zame mata tamkar wani famin ciwo a jikinta, don a kullum takan yi hawaye sama da sau babu adadi akan rashin 'yan uwanta guda biyu. komai ta kalla nasu yakan dawo mata da ajiyansu ne mai cike da farin ciki da babu tunanin yankewa, duk halin da take a ciki Umma da Babi na hankalce da ita, tausayi take ba su matuƙa, wani lokacin Umma har hawaye takan share ita ma, yau ma tamkar kullum. Tun bayan dawowarta ta yi shirin makaranta ta fice ba don hankalinsu Ummu ya kwanta ba, kawai dai idan ta dage ne akan komawar. Sun bar ta ne ko komawar zai sa ta sake samun natsuwa da farin cikin da ko a fuskar ta yanzu ba ka hango sa. Sanye take cikin siket gwandun yalo da shitat fara da suka kasance yunifom ɗinsu, sai hijabi fari ƙarami shi ma. Ta ɗora niƙaf ta yanda ƙwayar idanuwanta kawai ake iya gani, bayan ta goye da jakarta. A natsa take tafiya kan ta ƙasa tamkar ba ta son taka ƙasar, har ta iso bakin titi. Tsayuwar da ba ta fi ta mintuna uku ba ta samu abin hawa, kamar sauran ɗalibai da ke ta ɓullowa a kowane kusurwa, makarantarsu babbar makaranta ce mai ɗauke da ɗalibai masu hazaƙa, domin kuwa an tattaro su ne daga mabambanta makarantu aka kawo nan saboda su, kowa ba ta kula ba, ta shige aji ta yi zamanta, saɓanin da da kowa ya san Iffa mai tsiwa da surutu, ga ta ba a kada ta a himma. Kauɗanta ya sa mafi yawan malamai saninta, ga kuma ƙoƙari, amma tun da ta dawo yanzu ta canza ma kowa, magana ma sai ta zo har a tashi ba ta yi da wani ba, kamar yadda malaman suka yi mata uzuri haka ɗaliban ma suka yi mata, don kowa ya san tana cikin yanayin da uzurin kawai ta fi buƙata, duk wanda ya shigo yakan miƙa mata hannu su gaisa. ita ma babu musu take miƙawa tare da amsa sallamar da suka yi mata. A haka har duk ɗaliban ajin suka kammala shigowa. Malamin farko ya shigo musu. Da farko ta nutsu wajen fara fahimtar darasin da yake musu. A hankali kuma tunaninta ya fara janyewa zuwa ga abin da take ta faman shiryawa da zuciyarta a kwanakin nan. Har malamin ya kammala ya fita, babu abin da ta ɗauka. Haka na bayansa suka ci gaba da shigowa ba su darasi daban-daban. wani hankalinta na kai wani har ya fita babu abin da za ta ce ta saurara, ana tashi tana a ɗaliban sahun farko da suka fara fitowa, ji tai kawai tana sha'awar yin tattaki da ƙafafuwanta yau, don haka ba ta tsaya neman abin hawa ba ta miƙo titi da ƙafa ta fara tafiya, kamar wasu tsirarrun ɗalibai irinta da gidajensu ke kusa da makarantar. Tafiya ta mai nisa sosai ba tare da nuna alaman gajiyawa ba, har ta kusa isowa ran ɗin da ya raba hanyar gidansu da ainihin titin hanyar masarautar Dollar Ruman. Daga runabout ɗin ana iya hango katon tambarin ƙosasshen zaki da aka yi sa da gold na tambarin masarauta. Iffa ta ja wani kakkauran tsaki ta ɗauke kanta zuciyarta na mata zafi, har ta kusa tsallakawa ta hango wata tsohuwa da ke riƙe da wani yaro da yunifom a jikinsa. da alama titin take so su tsallaka amma suna ta inda-inda. karan farko murmushi ya subuce mata, ganin yadda yaran ke jan hannun tsohuwar sai sun tafi kamar za su tsallaka sai ta fusgo yaron su dawo baya. Tana masifa, sallama ta yi musu, tsohuwar ta amsa mata, ta gaishe ta da girmamawa tare da faɗin, Ammi kuna so ku tsallaka ne? Amsawa tsohuwar ta yi da i Ibnati. Iffa ta sake murmusawa daga cikin niƙaf kafin ta kai hannu ta riƙo na tsohuwar da ke riƙe da yaron ita kuma, suna gab da kaiwa tsakiya yaron ya fizge hannunsa ya koma baya da gudu, yana faɗin ya bar abinsa a baya. Tsohuwar za ta fizge ita ma tana masifa da kiran yaron ya dawo, Iffa ta riƙe ta gam suka ƙarasa tsallakawa. Ammi yi haƙuri bar sa zan sake tsallako miki da shi. Rufe bakin Iffa ya yi daidai da taka wani bahagon birkin da ya ba da sautin "uh" sai sautin fitar ƙara mai razanarwa ta biyo bayansa, wani irin zaburar Iffa ta yi na juyowa don ƙarar har tsakiyar kanta ta ji ta, ai ba ta ma san sanda ta yaye niƙaf ɗin fuskarta ba, da waro manyan kyawawan idanuwanta waje gaba ɗaya. Ganin yaron nan tsaye cak a tsakiyar titi hancin wata mota gab da shi alamar kaɗan ya hana a yi ɗanyen aiki. kusan a tare suka isa kansa ita da tsohuwar da ta fashe da kuka da ƙwala kiran sunan yaron a matuƙar firgice iffa da jikinta ke ɓari ta riƙo yaron jikinta tana dudduba shi da sauke ajiyar zuciya a jajjere ganin babu ko ƙwarzane a jikin nasa saurin sakin yaron ta ga tsohuwar ta sha gaban motar ran ta ɓace ganin mai motar ko fitowa bai yi ba ya ɗan leƙo ne kawai Ganin bai ma yaron komai ba ya mai da kansa yana ma ƙoƙarin barin wajen. A fusace ta buɗe murfin, ba saurayin da ya kasance direban motar ba, hatta wanda ke gefensa hankalinsa a kan laftof da ke saman cinyarsa sai da ya ɗago suka zuba mata idanu. Gaba ɗayansu ta haɗa ta dallama harara da manyan idanuwanta, masu matuƙar haske tamkar madara. Kai malam baka san darajar mutane ba ne? Zazzaƙar muryarta mai taushi da natsuwa a cikin ta daki kunnuwansu, cikin faɗa babu ko ɗigon tsoro a tare da ita. Ba tare da ta damu da yadda suka zuba mata ido ba ta murguɗa musu bakinta, da sake dalla musu harara ta ci gaba da masifar ta Ka kusan buge yaro amma tsabar kanka ba a daidai yake ba shine ko ka fito ka ga yaya yake ma, saboda ku masu kuɗin nan ɗaukar talaka kuke bai da bambanci da titin da kuke gurza, tayoyin banzayen motocinku. da kuka siya da kuɗinmu. Kai, direban ya faɗa da maɗaukakin mamakin iffa. Harara ta sake dalla masa da zura hannunta ta zara kiɗin motar da ya riga ya kashe tun buɗe musu murfin da ta yi. Ke dalla ba niki, ka ji min fitsararriyar yarinya, kin ga mun taɓa shi ne. An ƙi a baku, wallahi duk sai kun fito kun duba shi kun ba makakarsa haƙuri zan baku ku kiɗin nan. In ba haka ba sai dai mu kwana a nan. hannu saurayin ya kai da nufin wartoki ɗin ta ja baya sai dai duk da haka sai dai ɗan taɓa siket ta kaɗan cikin matsanancin ɓacin rai ta jinjina yatsar ta akan fuskar matashin tamkar za ta tsone masa ido idan hannunka ya sake gigin taɓa ko da hijab ɗin jikina ne sai na karya shi sannan ko da shahanshan ne wannan aikin bai isa barin wajen nan ba balle kai shashasha direba ke na gefen sai ya faɗa cikin matuƙar waro idanu a karon farko wanda ke hakimci zaune a sit ɗin bayansu laptop a cinyarsa da tarin takardu a gefe da gefensa ya ɗago kyawawan idanuwansa da ke tattare da matsananciyar gajiya da ƙosawa yana yamutsa fuska baya ganin yarinyar sai dai duk abin da take faɗa raɗin a kan kunnensa zazzaƙar muryar take sauka bai ko kalla yaron nasa bai soke laptop ɗin da ke cinyar tasa tare da kai hannu ya buɗe marfin a tare suka zabura sai dai kafin su yi wani yunƙuri har ya fita a motar dole suka fito su ma da sauri kama hannun yaron da iffatai da nufin su bar wajen duk da kiɗin motar mutanen har yanzu na a hannunta ya yi daidai da isowar wani nutsatsen taku mai tafiya da sassanyen ƙamshin turare tamkar shi kaɗai iska ke tsintowa tana busawa a hancinan mutane Kamar wani majik, wajen ya yi tsit na wasu sakanni, tsirarren mutanen da suka taru a wajen tun faruwar abin duk suka zuba masa idanu. Ita kanta Hajiya Iffa mai masifar ƙirjinta ne ya wata irin harbawa, lokacin da mutumin ya sauke nasa lulin idanun cikin tsakiyar nata, da ƙyar ta iya fizgar su daga cikin nasa, tana ɗan murguɗa baki da sauke na ɗinta cike da dakiya. Idanuwan nasa ya janye daga kanta. shi ma da matsawa gaban yaron ya kai tsugunne daidai tsayinsa, don ya fara ɗauka yarinyar nan aljana ce ma dai kawai. Cikin sassanyar muryarsa mai zurfi da natsuwa ya motsa lips ɗinsa kaɗan, tamkar an fisgo maganar. Kana lafiya? Kai yaron ya gyaɗa masa. Ya ɗan ɗaga gira da motsa bakinsa kamar zai taɓe. Uhm, menene sunanka? Amjid. Yaron ya faɗa cike da ƙwarin gwiwa. A hankali ya sake kaɗa fararen idanuwansa tare da jinjina masa. Ya saki wani sassanyen murmushi a karon farko da jan kumatun yaron. Oh my friend, nice name. Kana so da aboki? Da sauri yaron ya jinjina kai yana washe baki. Idanuwansa ya ɗan sake fiddowa suka ƙara girma tare da ƙara sakin murmushi. Ya riƙo hannun yaron alamar su yi musabaha. Al'amarin ya birge mutane da yawa, duk da babu wanda ya san wane ne shi. amma ko makaho ya kalli wannan mutumin ya san babban mutum ne sit ɗin da ke jikinsa farare ne tas kawai abin kallo ne balle shi a karan kansa da ya kasance kyakkyawan gaske fatarsa da gogewarta har ɗaukar idanun mai kallo take ga wani ƙamshi na musamman mai saka natsuwa ga mai shaƙa yanayin kamewarsa da cikakkiyar isa irin ta manyan mutane ke ƙara ƙawata ƙwarjininsa da cikar kamala ga duk mai kallonsa A karo na biyu suka sake hada ido da Iffa, daidai ya gama gaida kakar yaron nan da ke ta faman washe baki da jera masa godiya. don kuɗi ne dunkulallu sabbi ƙal ya damƙa a hannun Amjad. Harara ta ɓalla masa da janye idanuwanta da sauri, saboda wani abu mai tsananin sanyi ta ji yana tafiya daga ƙafafuwanta har saman kanta. Cike da takunsa na natsuwa da ƙasaita shi ma ya juya ya bar wajen, kai ka ce a kan dole yake taka ƙasar, saboda takun zaratan maza masu cikakkiyar isa da lafiya ce, tattare da tafiyar tasa. Iffa ta jefa ma ɗaya daga cikin samarin nan biyu ki ɗin motar, nan ɗayan ya tafi da hanzari ya buɗe ma ogansu ne, daidai zai shiga ta ɓalla ma wanda ta jefa ma ki ɗin harara da faɗin, daga yau ko daga nesa kuka hango ni, to ku canza hanya ko da a jirgi kuke kuwa. Shigar maganar tata a cikin kunnensa daidai zai shiga motar da aka buɗe masa, ya ɗan ɗago idonsa. sai dai wadda ya ɗago da nufin kallar da mamakin take cin ransa tani ta nufi barin wajen tamkar ba ita ta haɗa dabar wajen ba suna ƙoƙarin shan shataletalen titin idanuwan sai sake sauka a kanta ta miƙe titi tana tafiyar ta a natse sai dai fuskar ta a rufe take da niƙab da ta saki tun ɗazun bayan haɗa idonsu na farko ba dai a ƙasa kika taho ba auta na gan ganki a gajiye tamkar an koro ki zubewa ta a tabarmar da ummu ke zaune tare da ɗora kanta a cinyarta tana ƙara narke fuska Allah a ƙasa na taho ummu haka kawai na ji ina son na taho a ƙafa ai ga shi nan duk kin gajiyar da kanki dama ke ba wata isasshiyar lafiya ba tashi ki ɗan watsa ruwa don sai warin rana kike yi kai ummu warin rana fa ta yi maganar a shagwaɓe da kamo rigarta ta kai hancinta, miƙewa tai tana tura baki da faɗin, Allah Ummu kin so dai yarfa ni ne, amma ƙamshin ma turare nake yi. Murmushi kawai Ummu ta da girgiza kanta ita kuma ta shige ɗaki. Sai faman cika baki take da iska, a dole ta ji haushi. Da daddare suna zauna a tsakar gida cikin hasken farin wata, da ya raba Hanash na koya ma ifa aikin makaranta. Daga gefen su Ummu da Babi ne zaune yana cin abinci. Hira suke jefi-jefi a kan kayan lambunsa da zai fidda a ƙarshen satin nan ga 'yan kasuwa. Iffa ta yi jin babi ya ce zuma ba ta yi kirki ba wannan karen ba za ta wuce tulu biyu ba. Babi sai a bar mana mu shanye kawai a gida. Ka ga dama Ummu za ta min alkakin saukar Islamiyyar mu nan da wata biyu. Murmushi Babi ya yi, zan so haka Ibnati. sai dai ba zai yiwu ba don dukanta zan kai ta masarauta ne. Take murmushin fuskar Iffa ya ɗauke baki ɗaya, kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru, ta mai da kanta ga aikinta kamar ba ta ji ba. Shi ma Babi sai bai sake cewa komai ba. A kan zumar suka ci gaba da maganarsu da Hanash da Ummu da ke saka baki jefi-jefi. Tun wannan magana babu wanda ya sake tada zancen zumar nan. Babi da Hanash suka da kufa tattara kayan lambun da za a fitar. yayin da Effa ta ci gaba da zuwa makarantarta, a zahiri kamar babu wata damuwa tattare da ita, sai dai kuma a baɗini, tun ran da aka yi maganar kai Zuma daular Ruman zuciyarta sam ba ta huta ba, a duk motsinta cikin ƙullawa da kwancewa take game da babban burinta na ɗaukar fansa, wanda ta san ba ta da wata hanyar yin hakan sai ta wannan Zuma da Babi ke kaiwa masarauta, kuma ta sha jin cewa, Tajuwar ne ke shan ta kawai. har ana saura kwana biyu ba ta samu wata mafita ba a kan ƙudurinta, don haka tana zuwa makaranta ta ja wata ƙawarta da kafin yanzu da ta canza suke sabgarsu da rashin ji tare gefe. Ikiram da ta ji farin cikin ƙawarta ta fara dawowa yadda take, babu musu ta bi ta suka koma tun ƙarƙashin wata bishiya suka zauna. Ko kefa fa Iffa, Allah ba na jin daɗin yadda kike share ni yanzu sam. don Allah ki manta da komai mu ci gaba da yi wa Sa'aki Arfa addu'a. Hmm, kawai Iffa ta ce da ɗan taɓa fuska. Kinga. ni ba wannan ya sa na kira ki ba, tambayar ki nake so na yi. To Allah ya sa na sani cewar Ikram tana gyara zama, kin ma sani. Kwanaki ba kin bani labarin sista ɗin mamanku ta sha zuma ta ta ciwon ciki ba, kafin a je asibiti har hanjinta ya kakkatse. Yes, an yi haka. Bayan kwana hudu ma ta rasu ai. sai daga baya aka gane ashe saurayinta ne ya zuba mata wani magani a ciki sai dai har yanzu ma ana shari'a, don a binciken likitoci su dai sun ce ba su ga komai ba abokinsa kuma da suka ƙulla tare ne ya tona masa asiri ya kuma rantse sun zuba ɗin don tare suka siyo maganin Iffa da ke sauraron ta ce, Anya ko ba abokin na masa sharri ba ne? To mu dai ba mu san daidai ba sai Allah. Gyaran moda ɗinmu ma ita ta ce don Allah a bar shari'ar tunda Ubangiji Mafi Sani ne, idan an je gare sa shi ya rarraba ƙarya da gaskiya, uhm, gaskiya kam ta yi magana mai kyau, to amma ni abin da ya bani mamaki, shi ko wannan wani kalar magani ne haka da har za a ce likitoci sun kasa ganewa, bayan kuma ga shi sun ce ya kakkatsa mata hanjinta da kansu, ke ni fa abin da na fahimta, kamar an saye su ne likitocin. Kin san faɗan manyan mutane ne yaron, amma abokin nasa ya faɗi sunan maganin sai dai na manta. Komai ma zai iya faruwa in dai shegun manyan ƙasar nan ne, kansu kawai suka sani azzalumai. Amma ina son na san sunan maganin don ina son na yi bincike a kan sama ni wallahi. Ke dai kawai wani abin a dai rufe sa kawai. Uhm, kina nan da shegen son bincike-binciken nan naki. Anya ifa idan Allah ya cika miki burinki na zama 'yar jarida ba za ki addabe mu ba, don na kula har hurumin aikin jami'an tsaro za ki dinga shiga tsabar bin ƙwaff ɗinki, 'yar sa ido na ji, ni dai kafin a tashi ki tuno sunan maganin in ba haka ba zan ta addabar ki ne. Ikram ta yi dariya tana miƙewa, in dai wannan ne zan yi ƙoƙari, maganin ma fa ba wani na kirki ba ne. ba an ce ana zuba ma ƙananan ƙwari ne da kan damu mutane a cikin gida a ruwa haka ko a abinci don ba sa jin warinsa sam. Ko a me aka zuba sai ki ga sun sha ruwa da shi ko abinci. To kin ga ko da ba bincike ba ai zai mana amfani. Dama mu da muke cikin lambu kullum cikin ganin macizai da ma halittu masu cutarwa iri-iri da ke iya zama a cikin gida. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske ina 'yan mata ina kuma zaurawa wannan damar ku ce ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure amma mazajen aure sun musu wuya ina budurwa ina kuma bazawarar da take da tarin samari amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa ko kuma ga tarin samarin amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya to ga wani haɗi mai suna zinaran haɗi shi wannan haɗin mai suna zinaran haɗi sai wacce ta shirya ta sa a ranta cewar auren za domin cikin sati biyu kawai da yardar Allah Allah zai kawo miki mijin aure. Don haka ga masu buƙatar wannan zinaren haɗin, za ku iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Sannan idan har kika yaudare ni, kika karɓi magani na don kawai ki tara samari, ki dinga yaudarar su, ban yafe miki.